الله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين باهك السلام عليكم ورحمة الله بركة مدى da أولا يمتين الهدي تقوى na lahadi الأولى wata na biyar a wannan shekara ta dubu da da hudu sha tara bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama daga Makka zuwa Madina wanda dace da yammaci na talatin cif ga watan takwas shekara ta dubu da da da tara 1998 miladiya don cin gaba da karatun kitabut tauhid idan ba a manta ba darasin da ya gabata muna cikin babu ma ja'a anna babu hadhihi al-ummati ta abudul awsan babin da yake maganar cewa wani sashi na wannan al'umma ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam za su bautata ma gumaka karkashin wannan babi mun karanta ayan farko alam tara ilal ladzina utu nasiban min kitabi har zuwa karshe da aya ta biyu kul hal unabbiukum bi sharrin min zalika masubatan inda Allah zuwa karshe da aya ta uku qala allazina ghalabu ala amrihim lanattakhidanna alaihim masjida sannan muka karanta hadisin Abu Sa'id al-Khudri Allah ya kare da a gare shi fadin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam la tabi'unna sunana man kana qablakum hazwal quzzati bil quzza hatta law dakhalu juhra dabbin la dakhaltumuhu qalu ya rasul Allah al yahuda wan nasara qala faman akhrajahu wato hadisin Bukhari da Muslim ولمسلم عن ثوبان رضي الله عنه حديث ده yau تاشيو kenan ولمسلم عن ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله زوالي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها ولمسلم an karɓo hadisi wato a cikin sahihi muslim an saubana daga sauban maula rasulullahi kenan anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama qala lalle manzon da Allah tabbata gare shi ya ce inna Allah zawali al-ard ubangiji ta'ala ya taro mun kasa fara'aitu mashariqaha wa magharibaha naga mahudar ranarta da mafadar ranarta haka aka tarawa annabi har karshen gabas Allah ya taro masa ya gani zawali al Allah ya taro mun kasa fara'aitu mashariqaha wa magharibaha naga mahudan rana da mafadarta to sai malamai suka yi magana guda biyu kan fassara wannan kalma ta zawali al-ardh waɗansu malaman suka ce Allah ya kusanto masa nesa ne ta dawo kusa har ya ga ƙarshen gabas ya ga ƙarshen yamma wannan maganan farko kenan magana ta biyu waɗansu malamai suka ce ubangiji ya ƙarfafa ganinsa ne ta yadda a inda yake daga madina in ya kalli yamma zai kallo har ƙarshen yamma in ya kalli gabas zai kallo har ƙarshen gabas to cikin waɗannan maganganun guda biyu wacce za ta fi kenan ta farko wadda aka tattaro ƙasa gaba ɗaya ko wanda aka karfafa sa su waɗanda suka faɗi ta biyu suka ce idan kun ce an tattaro ƙasa ma'ana an kusanto ta to ya za a yi da gulabe da gidajen mutane da gonaki da menene duk ba <laughs> girgiza da su ba an fahimta ko to amma dai abinda malamin tauhidi suke cewa a wannan babi sukan ce Allah ya kusantowa wa annabi nesa kusa ta wata hanya bai yi bayani ba kaifiyar Allah ne ya sani mu ne dole mu yi imani lalle an kusanto masa ya ga gabas ya ga yamma karshen gabas da karshen yamma amma kaifiya din ta wace hanya ce a duniyar mu idan aka ce a jawo kasa a kusanto ta kila gulabe za su samu tangarda gidajen mutane za su luluce wannan a yadda muke gani kenan amma a cikin abin da ya shafi gaibiyat sai dai musallama mu barwa Allah al'amarinsa kamar yadda muka sha karanta hadisin da annabi ke cewa duk inda mutum yake yawa annabi salati ko masa sallama Allah zai isar masa to to ta hanya ake isar masa tare da cewa adadin masu salatin dubbai ne kai miliyoyi ne amma Allah zai isar wa manzon sallallahu alaihi wasallam cewa wani yayi wani ma yayi wani ma yayi da wanda yake Kano da wanda yake Kaduna da wanda yake Maiduguri da wanda yake Bauchi Sokoto ko ina mutum yake inda yawa annabi salati Allah zai isar masa ta wace hanya Allah ne ya sani to wannan kususiyar annabi kenan Allah ya taro masa gabas da yamma ya gani amma bai ce kudu da arewa ba kuma an fahimta ko da haka sai a tsaya inda nasu ya tsaya kenan wa inna ummati sayablughu mulkuha ma zuwiya li minha wa inna ummati lalle al'ummata sayablughu mulkaha mulkuha mulkin ta zai isa ma zuwiya li minha ya zuwa inda aka taro mun dinnan wato sai musulmai sun mallaki karshen gabas sai sun mallaki karshen yamma wannan kuma ta tabbata lokacin halifancin Umar dan Khattab kafin a je ko ina to kaga kenan da annabi ce wa inna ummati lalle al'ummata wata al'ummar kenan ummatul da'wa ko ummatul ijaba ummatul ijaba al'ummar da suka ansa kirana mulkin su sai ya kai iyakacin inda aka nuna min din nan na mahudar rana da mafadarta da haka idan kai gabas wato aka kare daular farisawa idan kai yamma aka kare daular romawa gabas da yamma ko ina kudu da arewa gabas da yamma dai gaba daya an tara wa mulkin al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam an tara mulkin al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam zuwa ga can gaba daya hakan ya tabbata a lokacin halifancin umar dan khattab wa u'titul kanzaini an bani taska biyu al-ahmara wal abyada falat taska da kuma ja me tace taska ja zinari mecece fara azurfa alkanzaini taska biyu al-ahmar wal abyad farar taska da jar taska annabi an bani ma'ana an karya daular farisawa ma'abuta azurfa su ne alkanzul azurfin an karya daular rumawa ma'abuta zinari su ne alkanzul ahmar to da annabi ce utitu an bani shi aka ba ko an baiwa al'ummarsa ne an baiwa al'ummarsa tunda ba a lokacin rayuwar annabi bane ba aka bude farisu da rum a lokacin halifancin umar dan khattab ne aka bude farisu da rum hulan mulkin da kisra ke takama da ita haka aka kawo ta gaban umar dan khattab aka ajiye aka ce ga ganima kayansa na azurfa da gwalagwalai da yake amfani da su haka aka ajiye su gaban umar dan khattab aka ce ga ganima an kawo lokacin musulmai sun yi aiki kwarai da gaske har sai da ya kasance kalimatun lahi al wa kalimatun lazina kafar sufla to kenan abinda aka baiwa al'ummar annabi kamar shi aka baiwa tunda mu dinnan da muka biyo baya waɗanda suka rike gaskiya a cikin annabi na alfahari da mu to amma da aka ce alkanzain al-ahmar wal abyad ko muka fasara al-ahmar shine zinari wal abyad shine azurfa wato su farisawa mafi rinjayen dukiyarsa azurfa ce wannan baya hana ya kasance suna da zinari sai dai azurfa su tafi yawa kamar yadda su rumawa mafi rinjayen dukiyarsa a lokacin zinari ce wannan baya hana ya kasance suna da azurfa sai dai zinari su tafi yawa kun fahimta wannan ko wa inni sa'altu rabbi li ummati annabi ce na roki ubangiji na dangane da al'ummata na roka musu ubangiji Allah yuhlikaha bi sanatin kar ya halakar da su da fari kana shine fari ana jam'in sa as-sinin Allah ce wa a akhadna ala fir'auna bis-sinina wa naqasin min as-samarati la'allahum yadhakkarun mun riki dangin gidan fir'auna ko mabiya fir'auna bis-sinina da yawan fari haka kuma annabi ya addu'a ga quraishawa yace Allahumma ja'alha alaihim sinina ka sini yusuf ya Allah jarrabe su da shekaru bakwai masu fari da kamfan ruwan sama irin waɗanda aka jarrabi mutanen annabi yusuf a lokacinsa an gane ko to Allah ya roƙawa al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam ya roƙawa al'ummarsa cewa Allah ya hulika ha bi sana kar Allah ya halakar da al'ummar annabi Muhammad musulmi kenan bi sanatin da fari bi amma gaba ɗayan su kar halakar da su da fari Allah ya karɓi wannan addu'a ba yanda za a ce ga wata shekara gaba ɗaya dukkan garurukan musulmi fari ya mamaye su baya hana dai a yi fari a wata kasar ta musulmi a wata shekara kuma a wata kasar kuma a wannan shekarar da zanto su sun samu amfani sama da kowace shekara ma a tarihin noman su amma a haɗe mu gaba ɗaya da fari a'a annabi ya roƙa mana Allah kuma ya karba na biyu wa Allah yusallita alaihim aduwan min siwa anfusihim haka na roƙa wa al'ummata kar Allah ya ɗora musu aduwan abokin adawa min siwa anfusihim wanda ba ɗan cikin su ba kamar a ɗora yahudawa kan mu ko nasara a kan mu abokanan adawa wanda suke daga wajen musulunci fayastabiha hum irin wanda zai zo ya halarta wato ƙasarsu asalin lafazin bai ana amfani da shi ko dai zanto saha shine farfajiyar kasa ko ya zanto bayda shine ma ya huzuhul mar'u abinda mutum ya mallaka na gonaki da gidaje ko ya zanto bayda wata hula ta kwano ta karfe da mutanen da suke sawa dan saboda fita yaki to idan aka ce istahallal aduwu baydata fulan wato abokin adawa ya halatta bayda din wane to ana nufin ya ci nasara akan sa kenan domin cin nasara akan ka ne zai sa ya fasa hular ka cin nasara akan ka ne zai sa ya kwace gonarka cin nasara akan ka ne zai sa ya kwace garinka to annabi ya roƙawa al'ummarsa ya roƙa mana Allah ya sallata alaihim kar Allah ya ɗora abokin aduwan abokin adawa min siwa anfusihim wanda ba dan cikin al'ummar ba fa yastabihu baydatuhum wanda zai halatta baydatun mu wato ya halatta garurukan mu da gidajen mu ya ribanta ma a matsayin nima an fahimta ko to wannan ita kuma addu'ar an karba ko ba karba ba bayani dai zai biyo baya wa inna rabbi kala ya muhammad lalle ubangiji na sai ce ya kai muhammad inni idza qadaitu qada'an fala yuraddu lalle ni idan nazartar da kaddara fala yuraddu ba a mayar da abin baya ba a mayar da hannun agogo baya kan abin da nazartar ce haka za a yi to alqada iri biyu ne akwai alqada'ul kauni akwai alqada'ul shar'i alqada'ul kauni abinda Allah ya kaddara duniya ta gudana akai na haihuwar wani rana kaza ga watan kaza ko mutuwar wani rana kaza ga watan kaza ɗarewa karagar mulki ga wani rana kaza ga watan kaza saukar wani daga karagar mulki rana kaza ga watan kaza saukar ruwan sama lokaci kaza ko samun fari lokaci kaza da sauransu wannan shine alqada'ul kauni yadda ubangiji ya kaddara duniya ta gudana akai akwai kuma alqaba'u shar'i alqaba'u shar'i abinda Allah ya so mu yi a shari'ance ya kaddara mana mu yi sallah biyar a yini ya kaddara mana mu yi azumin ramadana ya kaddara mana haji ga mai iko ya kaddara mana kyautata ma iyaye ta fuskar shari'a to kaga qada'i ya zama kashi nawa kenan to sai Allah ya ce inni idza qadaytu qada'an fala yuraddu in nazartar da qada'i ba yadda za a mayar da shi baya wanne yake nufi na farko ko na biyu qada'u shar'i ne ba za a mayar da shi baya ba ai Allah ce a yi sallah dukan mu muke sallah Allah ce a fitar da zakka dukan mu muke fitarwa Allah ce wala taqrabu zina dukan mu ne muke nisanta ta Allah ce wala ta al-fahisha ma zahara minha wa ma batan yanzu wannan Allah ya kaddara kar ai zina ta fuskar shari'arsa ya kaddara kar ai sata ya kaddara kar ai zalunci amma duka ake yi a ce ba wanda yake nufi ba alqada'u wanda yake layi raddu shine me alqada'ul kauni amma alqada'u shar'i ko wannan yurad lanna almu'minina yaqbalunahu wa ghayrul mu'minin la yaqbalunahu mummune suna karban wannan abin da Allah ya kaddara ta fuskar shari'a wanda ba mummune ba kuma su mayar da hannu agogo baya su ki bin umarnin Allah cikin yin umarnin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam wannan qada'i guda biyu duk abin da Allah ya zartas ko ta fuskar shari'a ko ta fuskar kaddara dukkansa dai gaskiya ne adalci ne dan Allah ce wallahu ya qadi bil haqqi wallazina yad'una min dunihi la yaqaduna bi shay inna Allah huwa as-sami'ul basir wallahu ya qadi bil ubangiji ta'ala yana yin qada'i yana kaddara da mai sai ka ce adalci domin duk lokacin da aka kawo maganar alqada a jerin gwanan hukunci to idan aka ce alhaqqu ya zama ma'anarsa adalci kenan wallahu yaqdi bil haqqi Allah yana zartar da abu ta fuskar adalci idan ya zarta saukar wani daga mulki ba zalunci bane ba adalci ne idan ya kaddara hawan wani ko ba zalunci bane kuma adalci ne sai dai hikimomin kila su bayyana ga sauran mutane kila su bayyana ga waɗansu kila ba za su bayyana ba ga kowa amma duk abin da Allah ya zarta lalle akwai hikima a ciki kuma akwai adalci a ciki yaqdi bil haqq ya zama al qada' al kauni wal qada' al shar'i amma yadda ayoyin qur'ani ke fassara al qada' al kauni za ga kowace in ka lura da jerin gwanin za ka gane wannan al qada' al kauni ne in ka lura da jerin gwanin wannan za ga wannan kuma al qada' al shar'i ne da Allah ce wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyya wa bil walidayni ihsana wannan irin qada'i ne nan al qada' al shar'i wa qadayna ila bani isra'ila fil kitabi la tufsidunna fil ardi marratayn wa la ta'adunna uluwan kabira wannan qada'i ne nan al qada'u al kauni domin Allah baya kaddara fasadi ta fuskar shari'a ya ka ce wa qadana ila bani isra'ila fil kitabi me za ku yi za su yi gyara la tufsidunna fil ardi hasu za su yi fasadi a cikin kasa wa la ta'alunna uluwan kabira fa idza jaa wa'du ulahuma ba'athna alaikum lana uli ba'sin shadidin su khilal diyar وكان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا إن حسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلحا حتى كسيدي القضاء دي إلي بيني أكو القضاء الكوني أكو القضاء الشرعي وبنجي إني إذا قضيت قضاء فلا يرد للي إن نظرت دون قضائي نظرت وتقدر لا يرد با أمرد هنو أبايا با, با ما يرد أبن بايا wanne kenan alqada'ul kauni ba qada'ul shar'i yake nufi ba an fahimta ko to dan kaga bayi sukan yi taurin kai alqada'ul shar'i su ki karba to amma idan alqada'ul kauni yazo ba su isa su yi taurin kai ba Allah ya zarta haka ban zai faru ba wanda ya sai hana shi faruwa amma da ubangiji ce aminu suka ki imani ku yi sallah suka ki sallah ku yi zakka ku yi imani da manzon Allah duk suka ki ka ta hanyar qara'u shar'i Allah ke musu magana alqada'u shar'i amma sun kibi ko haka fir'auna aka yi masa umarni imani da nan wasa ta fuskar qada'u shar'i ya ki yadda to da Allah ka masa qada'ul kauni yayi <laughs> qada'ul kauni shine koramar da jiya yake alfahari da ita ita ce kuma aka halakar da shi da ita ونادى فرعون يا ya قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي yace mulkin Misra ba hannuna yake ba koramun gaba daya da gulaban da fadamun da kogunan karkashin gudanarwa yake karkashin gudanarwa ta afala tubsiruna ba kwa gani haka yace da mutane to kaga wannan koramar da yake alfahari da ita ita ce kuma aka halakar da shi da ita hatta idza adrakahu al-gharqu qala amantu annahu la ilaha illa allazi amana bihi banu isra'ila wa ana minal muslimin bayan lokaci ya wuce kaga ya ke da qada'u shar'i qada'ul kauni ya zo ya tilasta shi inni idza qadaytu qada'an fala yuraddu duk abin da Allah ya zartar na cewa zai faru ba wanda sai ce ba zai faru ba wa inni a'taytuka li ummatika sai Allah ya ce lalle na baka ga al'ummarka Allah uhulikahum bi sanatin bi amma addu'a farko kenan ba zan halakar da su da fari ba gaba ɗayansu sai dai wannan baya hana a yi wani a yi fari a wani sashi na garin musulmai amma dai ba za a mai dukkan garurukan musulmai da fari ba dan Allah ya riga ya anshi addu'ar annabi Muhammad ta wannan bangare wa alla usallita alaihim aduwan min siwa anfusihim haka ba zan ɗora abokin adawa a kansu ba min siwa anfusihim wanda yake wajen su baya cikin su fa yastabiha baydatahum yazo ya ci galaba akan su gaba daya walaw ijtama alaihim man bi aqtariha ko da duk wanda ke ban kasa za su taron dagi akan musulmai ba za su iya ba gaba ɗayan mu a ce kafiran duniya kuma gaba ɗayan su taru akan mu gaba ɗaya ba za su iya cin galaba akan mu ba gaba ɗaya sai dai sa iya mulkushe musulmai a wani bangare na duniya su mulkushe musulmai a wani bangare na duniya wani bangaren kuma musulunci na nan da karfinsa da kurjininsa babu yadda za su iya addu'a farko Allah ya bar babu sharadi wannan ta bifa da sharadi gashi nan yace ba inda za in dora musu abokin adawa wanda zai zo ya mallake su walau istama alaihim man bi fariha ko da duk wanda ke ban kasa ya taru akan musulmi hatta yakuna ba'dhum yuhliku ba'dha har sai in sashin su ya kasance yana halakar da sashi wa yasbi ba'dhum ba'dha har sai sashin su yana mayar da sashi a matsayin bayi ya ribance su to in wannan ta faru to sai dole kuma kafare akan ku kenan amma in wannan ba ta faru ba Allah ba zai dole kafare akan mu ba to wannan kuma ta riga ta faru babu yanda za a yi kenan yayin da duk ya kasance sashin musulmai za su yaki sashi sashi zai rika kashe sashi to kafare kuma za su ci nasara a kanmu amma idan sashin mu ya kaunaci sashi sashin mu ya kiyaye dukiyar sashi ya kiyaye mutuncin sashi sashin mu ya kare dukiyoyin sashi da aka ce la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil sai muka ji sashin mu baya cin dukiyar sashi ba zubar da ganin sashi to kafare ba za su iya cin galaba akan mu ba duk da abin da suka mallaka na nukiliya da makaman kara dangi ba za su iya ba makamin a hannun waki a hannun ubangiji ta alaki so suka yi makamin amma yanzu suna jin tsoron makamin da kansu kullun taro ake a kayyade yaɗuwar makaman nukiliya a kayyade yaɗuwar makaman da waye in suna takamar yawa sai ubangiji bi musu inda ba sa tsammani ka duba yadda aka rinka jarrabar amerikawa da wutar daji gobara fa yan kwana kwana daga sama daga kasa daga sama a rinka jeho chemicals waɗanda a rinka fesowa don wutar ta mutu sai ma ta ƙara ci daga kasa kuma ana bi ana kashewa tana ƙara ci ta sanyi hekta dubu kaza hekta dubu kaza ubangiji na maka yaki kana kwance kana istighfari kana hailala kana kafarai da suka fi kowa yawa a duniya yau ubangiji ta ala ya jarrabe su da mai ambaliyar ruwan sama an manta da maganar makamin da aka mallaka na nukiliya ko yawan jama'a ko yawan sojoji eh, ruwan sama ya kusan cinye rabin kasar gaba daya ana cikin masifa duk wannan ayoyi ne Allah ke nuna wa mutane cewa in mu musulmai muka tsaya ubangiji ta Allah sai isar mana sauran sai karasawa kawai dan mu samu ganima gawa ce kawai sai fishi kawai zaka je kai to amma me yasa da ruwan sama an yi menene an yi ambaliyar ruwa an yi gobara me ya rage ba kawai sai dai ka je ka ta kama bawa kana daurewa ba amma ina musulmin zai tsaya kan kala Allahu kala rasulullah kada ya kara kar ya rage shine abin da ake bukata ina musulmin da zai kiyaye dukiya ta ƴan uwansa zai kiyaye jinin ɗan uwansa babban abin da zai yake wa musulmi barazana shine zubar da jinin zubar da jinin sashi jinin musulmi ya tafi a banza haka baya tafi a banza sai an dangana kuda duk wanda ya zubar da jinin ɗan uwansa ko jama'a suka kyale ana zubar da jini ana ta'addanci kowa ya shiru ya kyale to zubar da jini din nan koyo yayi yawa ta hanyar fashi da makami haddis wala haraj gashi nan ba za ka yi kididdige kididdigar adadin mutanen da ake kashewa ba a wata ɗaya kawai a jihohin arewa kaɗai banda kudu ta hanyar tsafi masu kama mutane su yanka yanzu ka duba labaran da ake bugawa a ce a Kaduna ana tsintar mata yanzu sai a kama mace an yanke farjinta an kashe ta an yanke farjinta saboda siyasa na matsowa kowa na son ya tsafi sai ya ci zabi sai ya je majalisa ko zai rasa imanin sa. idan ya so daga baya a sasun ta tsakaninsa da ubangiji idan ya samu kuɗi ya zo ya katon gida ɗari uku cikin ɗari uku sai ya zo ya dan masallaci wanda yake sahu ɗaya mutum biyar ya dogon lasifika ya rinka sa sasu ɗinka kalilu kusan ya riga ya biya Allah na shi a yi tsafi a yi damfara a kashe mutane duk abin nan to shi yasa babu yanda za a yi mu iya yakar rai matukar ko wannan a cikin mu shi yasa da'awa islamiyya bangare biyu take abin nan kamar yadda bakar abu zai ke cewa bangare biyu take da shi bangaren farko jarin shine uwar kuɗin bangare na biyu riba yake ta to jarin da'awa islamiyya shine su musulman kansu su gyaru ribar ta kuma shine shigo da wanda ba musulmi ba cikin musulunci yace idan uwar kuɗin jarin ya zanto gurbataccen jari mara kyau to ko ka samo ribar ma haka ita ma za ta lalace za ta bi mai uwar kuɗin to musulmai suna shirka da bid'a da menene mutane da dama idan suka shigo musulunci sai su koyi da irin wannan abin da batatun musulmai suke yi shi yasa dole sai an raba kafa cikin da'awa islamiyya da waɗanda za su yi tarkizin da'awa su kan musulman su gyara musulman jarin kenan da waɗanda kuma za su nemo riba idan muka ce riban kaɗai za mu kalla ban da jarin to da sauran mu kenan sai mutum ya musulunta sai zo musulunta kuma ya zo yana bid'a kaga ya fata daga sama ya zarce rijiya kenan ولو اجتمع عليهم من بأقطارها حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا har sai sashin su ya rika halakar da sashi sannan ne zan dora kafirai a kansu wa yasbi ba'dhum ba'dha ko sashin su ya kasance yana ribance sashi to nan zan a kansu amma matukar za su tsaya wato su kiyaye jinin junansu su kiyaye mutuntakar junansu to babu yadda za yin ɗora wato ainihin kafirai a kansu. wallahi duk inda musulmai suka sha wahala ka kalli ko ina daga cikin inda musulmai suke shan wahala za ka samu matsalar shi ne kashe juna da ke tsakaninmu shi ne sai a ɗora kafirai a kanmu mu kasa samun sakat a cikin a tsakaninmu da juna wa rawahu al-burqani fi sahihihi shi wannan hadisi da muke magana akan sa al-imam al ma ya ruwaito cikin sahihinsa sa al-imam al hafiz abubakar ahmad bin ahmad ibn ahmad ibn ghalib al-khawarizmi shafi ya mutu a shekara ta ɗari 425 bayan hijira wa zada a cikin riwayar sa ya kari cewa annabi ya kara bayani yace wa inna ma akhafu ala ummati sani dai ina jima al'ummar ta tsoro kadai ne na al'a'immatul mudillina al al wato limamai ko jagorori al-mudillina masu bataswa annabi ce kadai waɗanda nake ji al'umma ta tsoro al-a'immat al shugabanni masu bataswa to shine malamai ke cewa shugabannin jama'a dinnan kashi uku ne kashin farko al-umara sultan masu mulki a hannu kenan kashi na biyu al-ulama wato masu ilimi a hannu kenan kashi na uku al'ubbadu masu yawan ibada kowa ana koyi da shi masu mulki suna da masu bin su jama'a na bin su su suke sarrafa mutane masu ilimi kuma ana bin su ana dogaro da fatawansu da maganganun su wajen ai kaza ko kar ai kaza al'ubbadu masu yawan ibada kuma suna jarrab mutane na jarrabuwa da su idan an gansu da ibada a kyautata musu zato to in sun gina akan bid'a haka za a kyautata san cewa daidai suka yi kowanne sai a yi tabinsa annabi ce to shugabanni idan suka lalace su ne nake jiwa al'umma ta tsoro shugabanni masu mulki su yi amfani da mulki wajen kautar da mutane daga kan tafarkin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam malamai masu ilimi su yi amfani da ilimi wajen kautar da mutane daga sunnar annabi su gina su kan bid'a to su ne babban abin da annabi ke ji mana tsoro jahilan da suka naɗa kansu a masallaci suke ta ibada a gansa a kyauta da su a yi koyi da su bayan ko bid'a suke yi to annabi ce wannan su yake jiwa al'umma ta tsoro wannan hadisi kuma ingantacce ne a wata riwayan ta hadisin wanda Abu Dawud Tayalisi da Ahmad da Tabarani suka ruwaito abinda annabi ce inna akhwafa ma akhafu ala ummati mafi tsoron abinda nake ji ma al'umma ta tsoro al-a'imma al-mudallin shugabanni masu fatasuwa wa idza waqa alaihim as-sayfu lam yurfa ila yawm al-qiyama annabi ta idza waqa alaihim as-sayfu idan takobi ta riga ta auka cikin al'ummata lam yurfa to ba za a dauke takobin nan ba ba za a dage shi ba ila qiyamul ila yawmul qiyama har zuwa tashin kiyama idan har musulmai aka wayi gari sun fara yaƙar juna to ba za su daina ba har kiyama ta tsaya lokacin da annabi ke maganar lokacin rayuwarsa ne ba a yakar juna din ba ma sabani tsakanin musulmi waye zai sabani idan ka ce kaza na ce kaza ga annabin sai ce kaza ne sabanin ya kare daga lokacin shi ake ma wahayi dole kowa ya sallama a cikin musulunci dai ba sabani kowa riga ya abin nan da an ce kaza an ce kaza annabi ya ce sai kowa ya shiru to bayan annabi ya bar duniya kaga sabani zai faru kenan to kaga kuwa abinda annabi ya faɗa shi ya tabbata takobin farko da ta faru cikin al'umma shine ne fitinar kashe Umar dan Khattab shine dama annabi ya ce shine kyauran da ya riga ya toshe kofar fitina kyauran da ya toshe kofar fitina kenan wanda da zaran wannan kyauran babu shi fitina ta shigo to kuma ba za ta kauce ba an fahimta ko to aka tambaye cewa shi wannan kyauran yaya za a yi bude shi ne za a yi ko karya shi za a yi Huzaifa ibn Al-Yaman yace ai wannan kyauren inda bude shi za a yi to a iya mai da shi a rufe amma matsalar karya shi za a yi idan aka karya shi kuma kaga babu gyara kenan to daga karya shi kuma fitina za ta kunno kai ba za ta kauce ba har ya zuwa tashin kiyama kaga kenan uh, uh, sai ko aka zo uh, aka zo aka kashe Umar dan Khattab kaga da shine aka karya kyauren kenan da aka ce da aka karya kyauren sai fitintunu suka shigo don usman na hawa kaga su tana yi samu cikin mutane wannan suke cewa ka fara son kai kana kakkafa dangin gidanka a cikin shugabanci da wani da wani ka sa su shugaba da wani da wani ka sa su shugaba aka zo aka yi tawaye aka zuga mutane aka yi zanga-zanga zanga-zangar da ta hana shi fita ma waje har sallar jam'i baya iya fita yan tawaye suka kewaye gidansa suka naɗa sabon liman a masallaci kawai na masa sallah suka ce ba sai da Usman ba duk da haka Usman bai tayar da hankali ba waɗansu waɗanda suke goyon bayan mulkinsa suka zo za su ɗauki makami sai dan Allah kar wanda ya ɗauki makami da sunansa kowa ya je zauna a kyale su waɗansu suka zo suka masa fatawa suka ce kai ne shugaban al'umma halattacce halifa cikin halifofin manzon Allah yanzu yan tawaye sun zo sun nada wani sabon liman ya halatta mu bishi sallah ko kano bishi Usman ya ce sallah ita ce mafi girman ibada da musulmi ke yi da haka duk wanda ya iya ta ku bi shi ku je ku bi su sallah wanda suka zo suka ce za su yi masa juyin mulki yan tawayen su kenan yan nadekon sa kenan yace a ji a bi su yace a ji a bi su sallah sai me duk da haka ba su haƙura ba yana zaune a gidansa ba yi da komai sai sallah sai karatun qur'ani sai sallah sai karatun qur'ani suka zo suka ƙetaro yana karatun qur'ani suka yanka shi suka yi tafiye su haka kawai wai sun shugaba ya yi zalunci a ganin sa ne fa ba wai a hakikatar amurka shi zaluncin ba su haka suke ganin zalunci ne tunda zalunci ne kuma dole a yi masa juyin mulki ko da karfin tsaya to dan Allah da suka yanka shi bukatan su ta biya bukatan su bata biya ba dan lokacin da suka yanka Usman dan Affan suka yi tafiyar su to kuma sai matsala ta faru wanda suka so shine a sa shugaba cikin su kuma aka ki yarda jama'a kuma suka ce Ali bin Abi Talib suke so ya zama shugaba Ali bin Abi Talib ce sai kun je masallaci an yi shela cewa ni ne halifa ba a samu wanda ya ba sannan in karba aka je aka yi shela a masallaci duk jama'a suka da suka masa mubaya'a amma nan sa hankali ya kwanta kenan a lokacin ko Muawiya yana gwamna a Sham Muawiya aka je aka ba shi labarin an kashe Usman dan Affan yace waye halifa yanzu zaka ce Ali bin Abi Talib Ali bin Abi Talib ya aika da takarda cewa kai mu'awiya da gwamnan usman ne yanzu kuma na zama halifa da haka sai kai mu baya sai ce a'a me ake cici ga wannan wanda sai kashe usman ba na labari tukuna yace abinda nake so ka yi mu baya a tukuna kafin in faɗa ma me ake ciki saboda mutane ne masu karfi sojoji ne masu yawa ka ce za ka bi su a cikin ko ka kama su yanzu yana da wahala ka bari hankali ya kwanta idan muka samu karfi sai mu kama su a hankali kowa mu yanke masa hukunci ba a gaggawa cikin al'amura shi ko ma'awo yana ganin a'a ba yanda za a yi in mika hannu in ma mu baya a sai ka fito da waɗanda suka kashe Usman an yanka su tukuna Ali bin Abi Talib yana ganin kuma wannan lokacin yanzu lokacin bai ba in kai ka ba da aka yi baya'a an san kana da karfin soja ina da karfi a gida ina da karfi a waje kananan fitintunu na cikin gida zan fi karfin su kenan amma in ba ni da karfin waje na cikin gida za su sami da hankali to lakin lekar Allah amran kana mafa'ula kenan haka al'amari ya faru kuma aka yi ta yaki kaga takobin da ta faru kenan tsakanin waɗanda suke ganin ma'awu ya daidai da wanda suke ganin Usman ya yi daidai abu Abdul bin Abi Talib ya daidai kuma aka yi ta gwada fada tsakanin su da juna haka al'amari yi ta tafiya wannan kaga sai buɗe kofa na kafirai kuma su zo daga baya su ci nasara kan musulmai tunda musulmai duk nasarar da suka ci na karya daular Romawa da Farisawa yanzu da jita-jita da sabani da aka samu a tsakani da juna na wato na wannan rikici kaga haifar da sai kafirai suka tsaya gefe guda har sai da sai ga musulmai sun yi wa kansu tatar sai su zo su karasa duk da haka a lokacin nan na sahabbai abin da ya kamata ku fahimta cikin wannan kissar Ali bin Abi Talib ya gina abinsa bisa ga ijtihadi Muawiya ya gina abinsa bisa ga ijtihadi duk cikin su ba wanda wai son zuciya ne yasa yake son ya gidan uwansa kowanne yana da abin da yake ganin ya dogara da shi na gaskiya matsalolin da kowanne ya samu tsakanin su shine shi Ali bin Abi Talib ba dukkan irin rundunarsa ne ke cikin sahabbai ba akwai sahabbai akwai kuma waɗanda suke tabi'ai da kuma waɗanda suke munafukai sun shiga cikin sun saje da sunan goyon bayan Aliyu haka shi ma Muawiya ba dukkan waɗanda suke tare da shi ne ya zanto dukkan sun zama sahabbai ba akwai waɗansu daga cikin sahabbai sannan akwai tabi'ai da sauran waɗansu munafukai da suka shiga tsakani dan akwai lokacin da aka zauna aka ce a yi sulhu da juna kaga ai bayan an riga an rabu an daina gwamza yaki wannan sansanin sun koma nan wannan sun koma nan wace gari za a zo a rubuta takardar sharuɗa ta sulhu da juna da kaza da kaza da abubuwan da ya kamata a yi sai waɗansu suka ga to ai wannan fitanar in muka bari aka yi sulhu gobe ai musulunci ya ci nasara kenan sai suka tashi cikin dare suka haɗa rindana daga cikin nan gurin suka kaiwa waɗannan hari suka sake haɗa wata daga nan ta kaiwa wancan hari sai mutanen aliyu suka dauka oho mutanen ma'awai sun yi dare mu kenan sun ce za a yi sulhu bayan ba a yi ba su mutanen ma'awai suka dauka mutanen aliyu sun yi dare mu kenan sun ce za a yi sulhu ba a yi ba kaga aka ci gaba da yaki kuma ne aka yi har karshe shi ma bin abi talib ya mutu cikin wannan fitinar a kashe shi ma cikin wannan fitinar wannan fitina ta kada kenan ɗansa Hassan ya zo ya karba da Hassan bin Ali ya zo ya karba halifanci ya ga yaya zai yi babu yanda za a yi kan musulmi hadu sai in ya sauka yake shi ya haƙura sai ya bai wa ma'awiya shugabancin ce shi ya hakura don abinda annabi ya faɗa lokacin rayuwarsa ya gaskata lokacin da annabi ya fito da shi cikin jama'a ya ce in innabi ne haza sai wannan dan nawa shugaba ne Allah zai sasanta bangarorin musulmai guda biyu masu yaƙi da juna a sanadiyar wannan bawan Allah lokacin shi Hassan ayyana yaro amma ga shi kuma Allah ya kawo ranar an yi masa halifanci an yi masa mubaya'a bayan mutuwar babansa sai ga cewa ba zai yiwu ba sai in ya sai in shi ya haƙura da shugabancin ya bawa Muawiya ya haƙura ya bar masa wanda shi suna da maganganu kuma akan wannan <laughs> to wannan kuma sai sa aka samu kwanciyar hankali ta wani lokaci musulunci ya karfi wannan wutar yaƙi kuma ta tsagaita to aka yi ta tafiya a dan samu yar fitina kadan ta kwanta a samu yar fitina kadan ta kwanta ba dai hankali ba zai kwanta ba da har kiyama ta tashi har babbar fitina ta zo wadda marubuta suke cewa ba su taba ganin irin ta ba shine fitinar da tatar suka taso daga kasashen gabas masu nisa can wajen kana suka taso suka faro suna bin garurukan musulmi ɗaya bayan ɗaya lokacin halifancin al abbas kenan bayan banu umayya sun riga sun wuce har suka shigo bagadad suka kashe halifa ibnu kasir a cikin littafin albidaya wan nihaya yace nayi kwana da kwanaki uqaddimu rijlan wa akhiru ukhra ina kwan gaba kwan baya ce na rubuta wannan tarihin ko kar in rubuta saboda munin abin da ya faru yace karshe dai na gara in rubuta dan ba da amanan tarihi ba yanda zan yi dole in faɗa amma abin da bakin ciki ka faɗa abin da ya faru ga musulmai Qatar suka shigo arna suka shigo har da suka yanka halifa yace a rana ɗaya sun yanka malami tsakanin malamin hadisi malamin tafsiri malamin fakihu gaggan malamin mutum 500 yankan rago yace ta kai matsayin da tatari guda ɗaya zai zo samu lungu ya tara musulmai gaba ɗaya su rinka yin layi ya ce ku rinka zuwa yana wasa kasa yana cewa ku zo ɗaya bayan ɗaya suna zuwa suna kwanta yana yin kasu gaba ɗaya ruhin ƙarfin jikin an zare ruhin kishin an zare jarunta an zare su daga cikin zukatan musulmi wannan shine taslis din da annabi ce Allah yusallita alaihim aduwan wannan taslis din kenan yace hatta yuhlika ba'dhum ba'dha wa yasbiya ba'dhum ba'dha in wannan ta faru to taslis din zai zo sai Allah ya dora kafirai akai dorawa kuwa kenan ba da karfin su kadai ba ma har da karfin mu za su yi amfani su kashe mu to menene zai gadar da wannan Saɓan ubangiji yawan shirka yawan bid'o'i yawan zinace zinace yawan luwaɗi kafirci satar kudaden jama'a wallahi duk wannan shine abin da zai kawo taslis kafirai su rinka juya mutane kamar juyin waina irin yadda suka so yanzu to ba wani kwarjini da mummuni ke da shi a gabansu. to wannan takobin tun da ta faru ba za ta kauce ba kenan hakkiya mata tashi sai dai ka samu wani sashin ana zaman lafiya wani sashin kuma ana rikici wani sashin idan an dan lafa wani sashin kuma a tayar da rikici tsakanin musulmai da junansu da annabi ce in takobin ta faru ba za ta tsaya ba yanzu yakin afghanistan bayan musulmai sun ci nasara sun kori sojojin rasha sun kori sojojin masu goyon bayan najib sai ko me ya faru tsakanin su sai kuma tsakanin musulmi da musulmi kuma har yau haka ake gwamza tsakanin musulmi da musulmi yanzu somaliya daula ce guda dukkaninsu musulmi ne ba su yaran su daya addinin su daya tun da so kori sayir barri me ya faru kuma tsakaninsu da juna suke ta kashe juna tsakanin musulmi da musulmi haka yake ta faruwa to mu nan gurin ubangiji ta ala azta mu da zaman lafiya don wata hikima da ya ga dama ba dan ba mu yi barnas ba fa ila barnar da muke ta fita can amma kowa baya jin komai baya wa'azantuwa baya ɗaukar izina ba dan barnar da muke bata kai ta can ba wallahi barnar da muke yawanci ta fita can amma dan wata ganin dama ta ubangiji ya dan ya ba mu zaman lafiya na wani lokaci sai abin da yake mana barazana fashi da makami masu satan yara masu yanke kawunan mutane amma da a ce ga wata jama'a gungu na musulmai sun ɗauki ta kubba da masu da bindigogi suna yakar wata jama'a su magungu na musulmai ubangiji ta Allah ya kare mu bai kawo mana wannan ba wanda wannan in ta faru shine babbar musiba ta dan faru lokacin ta tsina an gani kaɗan ne wannan mukaddima ce sai dai mai fatan ubangiji ta ala ya ƙara kare mu ya ƙara kare mu ya ƙara kare mu wa idza waqa alaihim as-sayfu lam yurfa ila yawm al-qiyamah wa la taqumu as-sa'atu annabi sallallahu alaihi wasallam yace kiyama ba za ta tsaya ba hatta yalhaka hayyun min ummati bil mushrikina har sai wata kabila cikin al'ummata sun riski kafirai sun riski mushrikai sun je sun haɗe da su to shine malamai suka fassara biyu hatta yalhaqa har sai wata waɗansu cikin al'ummata sun risku da kafirai sun haɗu da su to wannan hal huwa luhuqul badani ko huwa luhuqul kalbi ko kuma huma ma'an shin za su tashi su je su zauna a garin kafirci ne ake nufi ko kuma a'a za su haɗe da kafirai a zuci su ma su zama kafirai su ridda ko kuma duka biyun shine suka ce wato duka biyun ake nufi kowanne na iya faruwa fitina ta sa musulmi yanzu ya kasa samun yanti a ƙasar sa ya hijira ya je ƙasar kafirai yanzu musulmin da yake Egypt Misra ko yake Algeria ko yake Saudiya ko yake Kodi, ya kasa samun yancin addini har sai ya je America nawa ne yan saudiyan da suke gudun hijira a america ko yan misra ko yan algeria da suke gudun hijira a faransa ko yan libya da suke gudun hijira a faransa ba ta isa su taka kasar libya ba tare da cewa libya tana da awar musulunci algeria na da awar musulunci ina da ina duk suna da awar musulunci duk larabawan da kuke ji da gani babu kasar da ba ta da yan gudun hijira a kasar turai ba dan koyo ba sai dan addini fa banda na siyasa na addini kawai ba inda ba su da shi Usama bin Laden da ake magana sa a yau bai sai shiga Saudiya ba a yau Usama bin Laden bai sai shiga Saudiya ba dan cikin Saudiya ne haifafan Saudiya ne bai sai shiga ba saboda kawai wai America ta ta ta sa masa maki ta ce dan ta'adda ne shike ko dan wai an sa masa baki an ce shi dan ta'adda ne ta'addancin sa kuma shine ya yarda da musulunci ya yarda a taimakawa musulmai na Afghanistan shine ta'addancin sa wannan ya zama ta'addanci kawai ya taimaki musulmai yan uwansa to kaga sai su tilasta musulmi kenan ya bar garin musulunci zai tare cikin kafirai idan shi yana da karfin da zai tsira da addininsa ya zai tsira da 'ya'yansa da talabijin da rediyo da jarida da mujalla da makaranta kadai kai kadai baka yi saka yaki da su ba talabijin din da rediyo da jarida da mujalla da makaranta duk suna yaƙi da addininka idan kana amerika ko kana ingila ko kana kowace ƙasar turai faɗa suke da addininka kai kaɗai ne kake kokarin ka ɗora dan ka kan tarbiyya a cikin addini duk waɗannan kafofin watsa labaran ba su yadda ba suna faɗa da abin da kake kai da su wafo wani ƙarfi kai za ka yi barci talabijin din su ba lokacin barci 24 hours to ya za ka yi kenan saboda haka idan musulmi ya tsaya a kasar shi a sashi a kurku ko a kashe shi ko a yi masa aski da kwalba irin yadda ake a Libya gemu din idan ka bari a Libya sai an ma aski da kwalba idan kuma ka tafi kasar kafare kuma kai ne za zaka rike addini ƴaƴanka kuma ba yadda zaka yi da su to kaga wannan waɗansu alamomin da annabi ke faɗa lokacin ba su faru ba cewa har sai an samu waɗansu daga cikin al'ummata sun gwamnati zai sare da kafirai لا تقوم الساعة hatta يلحق hayyun min ummati بالمشركين har sai an samu cikin al'ummata su yadda su je su su wannan haɗuwa ta gangan jiki kenan waɗansu kuma za su gwammace ma su yi ridda saboda wahalhalu da jahilci ga wahalar rayuwa ga jahilci yanzu bangladesh ƙasa ce ta musulmai duk shekara sai an yi musu ambaliyar ruwa duk shekara sai an musu ambaliyar ruwa tana cikin ƙasar da ta kowace talauci a duniya idan talauci ya haɗu da jahilci rukunan kafirci duk sun ta tabbata kenan sai kawai wanda Allah ya kiyaye baka da koko kuma ga jahilci <laughs> a sayar da haliye kawai saboda da an zo wajen kokarin ai maka ai wa rayuwarka gata a nuna maka kafirci sai mutum ya yarda da kafircin to yaso nawa ne suke yarda a sakamakon bukka da za a yi musu da za su kwanta su yan gudun hijira ne sakamakon kilo guda na shinkafa da za a ba su ko na madara sakamakon kilo guda na siga da za a ba su sakamakon dan da za a karba a makaranta nawa ne suka yi ridda. kuma lokacin da aka zo aka yi rikicin zangon katab aka zo aka kwashi yan uwa musulmai aka kai su Kaduna suka ta gayyana duk ana ganin musulmai me suka yi musu a nan nan gurin inda musulunci ke da karfi kenan a arewa cikin Kaduna wai yanzu musulmin zangon kwatar bai sai koma ba musulmin tafa a kwalewa bai sai koma ba har yanzu suna gudun hijira a waɗansu wurare kuma suna gudun hijira wai to ta gagare su a tsakanin kano da kaduna da maiduguri da bauchi da sokoto yanzu idan ka ɗauka a nan cikin kano kaɗai idan aka ce kuɗin zakka kaɗai mutum ne zai rike cikin wannan yanzu dan allah tsakaninku da allah idan za mu kirga mutumin da ya mallaki miliyan ɗari naira wuri na gugar wuri miliyan ɗari a cikin kano za mu kirga mutum nawa wallahi na jin sai mana da tarbi mai dubu tukuna tarbi mai dubu ka kaddara mutum dubu ko koren tsakai ba kai kafara ba a kano dai ka kaddara mutum dubu kar su wuce haka to duk mai miliyan ɗari ɗin nan nawa ne zakarsa naira miliyan biyu da rabi miliyan biyu da rabi ne zakarsa to miliyan biyu da rabi so dubu biliyan nawa kenan ka duba fadan Allah biliyan biyu da rabi <laughs> to yanzu waɗannan kuɗin idan aka ce ga biliyan biyu za a yi aiki da ita asibiti gidan kurkuku makarantun islamiyya don Allah me za a yi da wannan kuɗin a duk shekaru nan idan mun kaddara mutum masu miliyan 100 mutum dubu kenan wanda adadin su zai fi haka wanda kuma so sun fi miliyan 100 din suna da miliyan 500 kuma suna nan su kuma da yawa suna nan su kuma da yawa wanda shi zakarsa za ta kai miliyan 10 shi kadai suna nan da yawa wanda za ta kai miliyan 20 kuma su kadai kuma suna nan da yawa waɗancan fa ƙanana kenan ƙanana ƙanana kenan daga ƙasa ƙasa kenan cikin mala'udin kenan na ƙasa ƙasa to kuma a Kano kaɗai to kuma ka je Kaduna ka je Abuja ka je Maiduguri ka je Sokoto ka je Bauchi ka je ina ne duk cikin manyan manyan garurukan na arewa nawa zaka samu kuɗaɗen sun wuce hankali yadda hankali zai rike to amma da yake ba ya amfani da su ta yadda Allah ce ba ko fitarwa ko rabarwa ko tsarin ko menene kowa yana cikin wahala tsakanin mai kuɗin da talaka shi da ya bayar hankalinsa ba zai kwanta ba shi da ya hana kai hankalinsa ba zai kwanta ba to balantana shi wanda bai samu ba ya za hankalinsa ya kwanta ta haka a sakamakon rashin bin Allah ta wannan bangaren kadai sai kowa ya shiga cikin wahala mai shi hankalinsa ba zai kwanta ba sai Allah ya kwace masa kwanciyar hankalin balantana ko mara ci wa hatta ta abu da fi amin min ummatiyal awsan haka annabi ce kiyama ba za ta tsaya ba har sai waɗansu fi amin fi'amun wato jama'o'i cikin al'umma ta sun rinka bauta ma al'ausana gumaka a wata riwaya ce hatta ta abu da qaba'ilu min ummati al'ausana har har sai waɗansu ƙabilu cikin al'ummata sun rinka bauta ma gumaka wato har sai sun rinka yin shirka miraran bayan suna da awar musulunci har sai sun rinka bautan kaburbura bayan suna da awar musulunci wa annahu sayakunu fi ummati kazzabuna annabi sallallahu alaihi wasallam yace za a samu a cikin al'ummata maƙaryata tatattun maƙaryata salasuna har mutum talatin kulluhum yaz'umu annahu nabi kowanne ɗaya yana da'awar shi annabi ne shine imam al-qurtubi yace mun kirga mun ga adadin ya kai 30 kai ya ma wuce 30 din waɗanda suka taɓa yin da'awar annabta yace mai yiwa abinda annabi ke nufi da wannan adadin ba yana nufin iyakancewa ba na wanda za su yi da'awar annabta amma abinda ake nufi da wannan adadi na talatin shi ne adadin waɗanda za su yi ƙarfi har a ji ɗuriyarsu amma in ba haka ba in dai ɗaiɗaikun masu da'awar annabta ne ya fi haka yawa an gane ku sai dai adadin waɗanda za su yi ƙarfi waɗannan ɗin an rinka samun wasu daga cikinsu tun lokacin annabi misali musaili musul kazzab ya yi da'awar annabta tun lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ya haɗa runduna mai ƙarfin gaske karshe a lokacin halifancin a lokacin halifancin abubakar siddiq ya kasance an ci nasara a kansa an kare shi musailima to bayan shi an yi samu da ko irin su saja irin su wane daga cikinsu waɗansu sun tuba waɗansu an mulkuce su haka dai aka yi ta samu wannan abinda annabi ya faɗa kenan na ala na abubuwa da za su faru kafin faru su wanda ɗaya ne daga cikin alamomin annabta su kenan an gane ko a wata riwayan yace yakunu fi ummati kazzabuna dajjaluna sab'un wa ishruna minhum arba'un niswa a wata riwaya bai ce 30 ba sai ya ce 27 yace cikin su akwai hudu mata su ma za su yi da'awar annabta duk an same su a tarihi wa ana khatamun nabiyina alhali ni ne cikamakin annabawa la nabiyya ba'di babu wani annabi da zai biyo bayana har ya zuwa tashin kiyama ko da annabi isa da annabi ba da labarin zuwansa ba zai zo ba ne ba da sabon sako zai zo yana bin shari'ar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda ka'ida qur'ani ya shafe linzila ya shafe attaura ya shafe zabura yanzu ko da annabawan da suka zo da waɗannan littattafai za su dawo duniya da zama a yanzu to ba za su yi aiki da littattafansu ba sai dai su yi aiki da alkur'ani wala tazalu ta'ifatun min ummati alal haqqi mansuratan la yadurruhum man khazalahum wala man khalafahum hatta ya'ti amrullahi tabaraka wa ta'ala annabi ce wala tazalu ta'ifatun min ummati wata al'umma daga ciki wata tawaga cikin al'ummata ba za su gushe ba alal haqqi suna kan gaskiya duk da fitintunu da za su yi ta faruwa akwai al'umma da ba za su gushe ba akan gaskiya mansuratan kuma su zanto ababen taimako ubangiji na taimakon su la yadurruhum man khazalahum wanda duk yake taimakon su ba zai cutar da su ba wala man khalafahum ko wanda ya saba musu haka za su tsaya kan gaskiya hatta ya atiya amrullahi tabaraka wa ta'ala har sai al'amarin Allah ya zo to shine malamai suka ce me ake nufi da al'amarin Allah waɗansu suka ta al'amarin Allah shine tashin kiyama waɗansu suka ta al'amarin Allah shine wata iska da Allah zai aiko nan gaba ɗaya ce daga cikin alamomin tashin kiyama wadda za ta karɓe dukkan rayukan mummunai ba mummuni da zai saura a bayan ƙasa mace ko namiji face sai wannan iskan ta tafi da saboda Allah alkawarin ba zai tashi kiyama ba sai akan shirarul khalqi mafiya sharrin mutane a ban ƙasa an fahimta ko to wannan hadisi shine malamai suke cewa to su wane ne waɗannan waɗanda aka ce tawaga da za su tsaya akan gaskiya da yawa daga cikin malamai na salafus salih magabata na gari suka ce hum ahlul hadis su ne masu dangantuwa zuwa ga hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam su ne ahlus sunna masu dangantuwa zuwa ga sunnar annabi suna dangantuwa zuwa ga tafarkin annabi sama da tafarkin wane dan sun san dukkan wani wane da za a danganta ka wajen bin hanyarsa ko tafarkinsa ko gwadabinsa to wannan nan bai darajar sa ta kai kashi ɗaya bisa ɗari na annabi ba da aka sawa gwammace a danganta zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam a ce musu su ahlus sunna aka tambayi imamu malik su wane ne ahlus sunna yace humul ladzina laysa lahum ismun illa ahlus sunna yace sune wanda ba su da wani suna sai ahlus sunna ya salam ba su da wani suna wai ka ce musu wane wane wane duk ba ta lokaci ne ka ce musu mabiya sunnar annabi su bukatar su ta biya Allah ka sa mu cikin su to shine malamai suke karin sharhi kamar imamun Nawawi yace ba lalle bane ba waɗannan mutanen su haɗu a gari guda yace jaiz ta iya yiwa su haɗu gari guda ta iya yiwa a samu ɗaiɗaikun su a duniya daban-daban ko ba lalle bane ba su zanto dukkanin su malamai ta iya yiwa a samu babban malamin hadisi a ciki ta iya a samu babban malamin fakihu babban malamin tafsiri a samu babban likita a ciki a samu babban soja a ciki a samu babban mai ibada a ciki zahidi mai gudun duniya a ciki a samu alqa'imu bil amr bil ma'ruf wan nahy anil munkar a ciki mai hana mummuna aiki da umartar mutane da kyakkyawa a samu dan kasuwa mai gaskiya a ciki a samu lebura mai gaskiya a ciki leburanci ba hana shi sallah kan lokaci to a iya samun su a cikin kowane bangare na sana'a da jama'a suke yi sawa'un neman ilimi kasuwanci kwadago cikin soja cikin ɗan sanda cikin kastam cikin 'yan siyasa ɗaiɗaiku ne don haka aka siffanta su a wajen riwaya aka ce su ɗaiɗaiku ne daga cikin kabila zakka ne daga cikin garuruka zakka ne a cikin unguwanni ɗaiɗaiku ne nuna su ake da an zo unguwar an ce wane kowa ya san shi ya yi fice a cikin 'yan kasuwa ba mai kwatanta gaskiya irinsa kaulan wahidin wurinsa kalamu wahid mafi tani magana ɗaya baya yin ta biyu idan ka zo cikin ma'aikata magana ɗaya baya ta biyu idan ka zo cikin teloli magana ɗaya baya ta biyu haka ne ku <laughs> haka imamun nawawi ya faɗi ya ce to su ne wannan sa'ifa ɗin wanda suke Allah zai taimake su alal haqqi mansura suna bukatan taimakon Allah saboda duk mutane sun saba musu yanzu ya aka samu ɗan kasuwan da zai gaskiya cikin kasuwanci wanda za su fara yaƙi da shi su ne suwa ƴan kasuwansa ƴan uwa uwansa ƴan kasuwa in an samu ma'aikacin gwamnati mai kwatanta gaskiya wanda zai fara faɗa da shi sune yan uwansa ma'aikatan gwamnati in an samu ɗan siyasar da aka tafi kamfe ne sai a tsaya a yi sallah kasdija ana magana yake neman zabe kana magana sallah yan uwansa yan siyasa za su fara zagin sa duk inda waɗansu masu dangogin sana'a suke mai kwatanta gaskiya cikin su sai ya zanto abun nunawa to waɗannan su ne ahlus sunnati wal jama'a ba da awaci da baki ba aiki ne kawai aiki zahiri ne da'awar baki ba ta wadatarsuwa fihi masail a cikin wannan babi akwai mas'aloli al'ula mas'ala ta farko tafsiru ayatun nisa'i tafsirin ayan nan ta cikin suratul nisa'i alam tara allazina utu nasiban min alkitabi yu'minuna bil jibti wat tagut mun fassara ta as-saniyatu mas'ala ta biyu tafsiru ayatul ma'ida fassara ayan nan ta cikin suratul ma'ida قل هل أنبئكم بشر من ذلك مصوبة عند الله منفصلة الثالثة مسألة أكو تفسير آية الكهف فسر آية نتكين سورة الكهف قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا من تفسير تيوتي الرابعة مسألة هدو وهي أهمها ita ce mafiya mahimmancin mas'alolin wannan babi mun fahimci ma ma'anar iman mas'alan ko ita ce menene ma'anan al-iman bil jibuti wa taguti fi hazal al-mawdi menene ma'anan yin imani da jibuti mun ce al-jibutu shine imani da gunki ko imani da sihiri wa tagut tagutu ko mun ce shine duk abin da zai sa ka ketare iyakar ubangiji menene ake nufi da imani da jibuti ko imani da tagut mun fahimci wannan a wannan babi hal huwa atikadu kalbin aw huwa muwafaqatu ashabiha ma abghadha wa ma'rifati butlaniha shin dacewa da abin a zuci shi ake nufi ko kuma aikinka na zahiri ya dace da ayyukan masu imani da tsagutu tare da cewa a zuci kana ganin abin bai dace ba wanne ake nufi cikin biyan lalle za a kirga mutum ya yi imani da tsagutu in ya yadda da abin a zuci ko da bai aikata ba kai ba ka sihiri amma kana ganin yin sihiri ba komai a daidai kake da mai sihiri kai baka wani aiki na sako kana ganin masu yi ko ba laifi suka ba kyale su yi ta dai kake da wanda suka yi ba ka yadda da sihiri ba ba ka yadda da bautar gumaka ba amma kana ganin masu yi su ma a ba su dama su yi dai kake da tamfar kai ne kai da kanka yanzu kwata kwata baka fahimci ma la ilaha illallah ba kwata kwata baka fahimci musulunci ba an fahimta ko to dacewa da su a zuci kana ganin dacewar abin da suke yi wannan shine abin da ake nufi al-iman bil jibti wa tagut ko da kuwa kai baka je kai su daga gunki ba mutane suna bautan kabari sai kake ganin daidai ne kar ai musu tsawa wannan ai ba komai daidai kai da ka je kai ibada fa suke fa suna bauta kabura kana ganin daidai ne dole sai ka yi inkarin abin a zuci ka kuma inkari a harshe in kana da jarunta in baka da jarunta ka yi shiru har ka samu jarunta amma dai ka ki abin a zuci mafi karancin darajar imani ka ki abin a zuci haka kuma dacewa da masu aikata saban a zahiri to shi akwai lokacin da zai zamanto daidai wa daida kamar kai da su akwai lokacin da zai zanto ba haka bane yanzu idan tilasta maka aka yi ya zan hukuncin ka illa man ukuri hake nan tilasta ka aka yi in ko ba haka ba to kuma zaka dace da su kenan الخامسة مسألة تبير قولهم إن الكفار الذين يعرفون كفرهم أهدى سبيلا من المؤمنين yadda su masu imani da jibtar سكي suke cewa har ma sun fi mummune shiriwa yadda yahudu suke cewa wai kafiran maka sun fi musulmai shirya suka ce haula ya ahada min alladhina amanu sabila to kamar yadda muka ce wani malamin bid'a ya fito fili yace har gara kirista ma da yin izala gara kirista da ahlus sunna in ka tashi zabe gara ka kaɗa ƙuri'an ka kirista ɗan mushan mai cewa Allah uku ne da kaddara ga da kaɗa ƙuri'a ga wanda ya yace abi Allah bi manzon Allah yanzu kaga magana su ta daidai ta malaman Yahudawa din can ko bambanci babu as-sadisatu mas'ala ta shida wa hiya al-maqsud bi tarjamati ita ake nufi da kulla babi anna hadha la budda an yujada fi hadhihi al-umma lalle ba makawa sai an samu waɗansu cikin wannan al'umma suna shirka tare da da'awarsu ga musulunci kama ta karara fi hadisi abi sa'id kamar yadda ya tabbata cikin hadisin abu sa'id al-khudri al-kudri fi kasira cikin al'umma masu yawa za a samu sun yi haka Allah ya tsare mu annabi na faɗin wannan ba dan mutane su yi ba sai dan mutane su ne santa kamar yadda muka gabatar tun a farkon babi as-sabi'atu mas'ala ta bakwai tasrihuhu bi wuqu'iha a'ani ibadat al-awthan fi hadhihi al-umma yadda annabi ya fito karare ce cikin wannan al'umma za a samu za su bauta goma kama yace hatta yalhaqa hayyun min ummati bil mushrikina ko hatta ta'buda qaba'ilu min ummati al awsana kaga kalla annabi faɗa as-saminatu mas'ala ta takwas al ajabul ujab babban abin mamaki khuruju man yadda in nubuwa a samu wanda zai fito yana da awar annabta mislul muktar kamar muktar ibn abi ubaida as-saqafi wani mutum da ya fito a yaman ma a takallumihi bi shahadatain tare da cewa ya furta kalmar shahada ya ce shi musulmi ne wa tasrihihi bi annahu min hadhihi al-umma gashi ya ce shi mabiyin annabi Muhammad ne amma da karshe ya da'awar annabta wa anna ar-rasul haqqun ya yadda annabi gaskiya ne wa anna al-qur'ana haqqun ya yadda qur'ani gaskiya ne wa fihi anna muhammadan khatamun nabiyina in ko ya yadda qur'ani gaskiya ne ya cikin qur'ani an ce annabi Muhammad shine khatamun nabiyyin wa ma'a hadha yusaddiqu fi hadha kullihi ma at-tadad yana gaskata duk abin da muka ambata tare da kuma yana kan kishiyar abin shine da'awarsa ga annabta wa qad kharaja al-mukhtar fi akhir asr as-sahabati mukhtar ya fito a daidai karshen lokacin sahabbai ne wa tabi'ahu fi amin kathiratun aka samu al'umma da yawa waɗanda suka bi shi da farko ya yi da'awan shi barde ne mai kare mutuncin alul baiti sai ya samu mabiya da ya tara jama'a sai ce to ai shi ma kuma annabi ne yasa duk wanda yake so kawo bid'a cikin musulmai baya fitowa karar da tsiyarsa sai ya fake da gidan annabta yanzu duk waliyai da ake na bogi kowa ta aka yi jikan annabi ne ba haka bane ba ba wanda ya ce a wajen gidan annabi yake duk wani yanda ake duk masu ɗariƙon nan kadariya an ce jikan a shehu da kadar jikan annabi ne tijani ma da yake a maroko shi ma an ce jikan annabi ne shikenan da kuma ne zo kwanan da shi ma sai ce jikan annabi ne ba indiya ya fito shi jikan annabi ne barbar ya fito shi jikan annabi ne kowa fito bayan annabi kuma yana magana bilisan arabiyyin mubin su kuma ba laraba ba haka kawai sun ce su ma dukkan su jikan annabi ne haka kuma aka nuna wai wani abin nan wai wani zakzaki na zaria shi kuma aka ce wai wallahi shi ma yayi kama da annabi kaga duk wanda suka faɗa wannan wallahi sun zagi annabi yanzu annabi na da tsage a fuskar sa ha kawai mutum na da zube ha kawai a ce wai yayi kama da annabi annabin da yake raba atan shi ba dogo ba shi ba gajere ba farin balarabe al al'arnin mutumin da yake da karan hanci sallallahu alaihi wa sallam ha kawai ku duba wani mutum waje ku ce wallahi wannan ya kama da wai shi ma wai ya kama da annabi ha kawai duk wanda yake so ya tsaya sai fake da gidan annabta Allah ya rufa mana asiri at-tasatu mas'ala ta tara al-bisharatu bi anna al la yazulu bil kulliya annabi ya yi bishara cewa ba yanda za a yi a nemi gaskiya a rasa gaba daya kama zalafi ma maza kamar yadda da can ta taba kaucewa kafin zuwa musulunci a yanzu fa ba a neman ta a rasa sai fa in kiyama ta zo ne balla ta zalu alaihi ta'ifa lalle a samu wata ta'ifa akan gaskiya ɗaiɗaikun mutane akan gaskiya cikin malamai ne cikin 'yan sanda ne ko 'yan siyasa ko sojoji ko 'yan jarida sai an samu ɗaiɗaiku kan gaskiya cikin teloli cikin masu sana'o'i da leburori ɗaiɗaikun mutane kan gaskiya al'ashir mas'ala ta goma al'ayatul uzma babbar aya annahum ma'a killatihim su ahlus sunna waɗanda suke kan tafarkin gaskiya dinnan tare da karancin adadin su la yadurruhum man khazalahum wanda duk yayi fito na fito da su ba zai cutar da su ba wala man khalafahum haka wanda ya saba musu wanda ya ki taimakon su ba zai cutar da su komai ba wanda ya saba musu ba zai cutar da su komai ba duk yan bid'a su taru a kansu ba komai tamfar sun bayan albasa ruwa ne ba abin da zai faru suna na akan sunna ko ana dakawa a turbi taron yawa duk ba zai razanar da su gigitar da su ba dan sun san cewa ba a gane gaskiya ta hanyar yawan adadi ana gane gaskiya ne ta hanyar dalilin shari'a qala Allah qala rasulullah duk wanda sa da maganganun sa suka dace da qala Allah qala rasulullah shine akan gaskiya ko shi ɗaya ne duk wanda maganganun sa suka saba ma qur'ani suka saba ma hadisi ko sun kai adadin gashin tinkiya dan yawa to su ne akan ƙarya in ba tsoro ba a gwada dalili dalili mana ba cewa aka yi aka haɗa dantse da dantse ba a haɗa ƙarfi da ƙarfi ba a hada aya da aya da hadisi da hadisi a lokacin nan za a gane wa inna au iyyakum la ala hudan aw fi dalalin mubin dole a gane daya wa ke kan gaskiya wa ke kan fata duk wanda taryan taryan ga aya ga hadisi ga maganan sahabi wani ga maganan tabi'i wani ga maganan imam malik ga shafi'i magana ta kare duk wanda ya ta'atu'i ya kai ya komo ya buga misalai ya ba da labaran da da na yanzu ba aya ba hadisi jama'a masu gane kawai abinda muka faɗa na daidai Allah shi ba mu ladan akai wanda muka yi kuskure Allah shi fi mana wa sallallahu wa sallam wa barika ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa assalamu alaikum wa rahmatullahi